studio yanayin Laraba 22 ga watan Mayu shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman da farko ga muhimman kanunsu. su. Wata gobara ta laƙume wasu kayayyaki na gidan rediyo Alternative Zandar a daren jiya. Shugaban gidan rediyon zai kara mana haske a kai. 'Yan jaridar ƙasar Niger na Chadi da na ƙasar Kamaru na ɗaukan horo tun jiya a birnin Yamai kan yadda za su wayar da kan al'ummar kogin Chadi da ke fama da tashin hankalin Boko Haram. Ƙarin haske a cikin labarun. Karatun watanni biyu kacal ne ɗaliban jami'a suka yi a jimirca illahirin jami'o'in ƙasar Niger dalilin yajin aikin malaman na jami'a. cikakken bayani a cikin rahoton namu na musamman masu mu barkanmu da azumi barkanmu da sake saduwa gobara ta tashi a cibiyar rediyon alternative ta zandar a jiya da dare wajejen karfe biyu na dare kahin daga bisani a samu a ciyo kan gobarar wutar dai ta tashi ne daga ɗakin na'ura inda dukkan na'urorin suka toye kamar yadda daraktan gidan rediyon muhammad mutar magaji ya shaida ma mustapha mamman sani akwai technician wanda ke cikin radio da shi da mai gadi tun da wuri guda suke shi ya ga kamar hayaki sai ya tambaye shi ya wani toyi ne kuke haka kamar ko wasu takardu ne ake kona ya ce a shi bai kunna wuta ba kawai sai ruga ya tahi ya yi ide sai kashe kwantar ya ce ai wutar daga jikin radio ne yake ganin ta kawai da aka zo aka kewayo tan technique ne ya kama da wuta wuta ta ci balbal ta fara ci suka yi kokarin kiran safar pompe suka kire su su ma suka kira police to a lokacin nan duka da jami'an police kin da na safar pompe suka zo nan surplus suka taho abu suka fara aikin daga wurin kamar inda na'urorin suke nan dai ta ciwo duka kwarai yanzu kamar irin studio wurin magana shi bai tabu ba sun dan dan hosa dai katanga inda aka zuba ruwa dai in ya so sauran birorika su ma suna nan ba su yi ba komai jakadan kasashen amurka a niger a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya ya yi da Allah wadde da wannan harin da 'yan ta'adda suka kai a ranar 14 ga watan Mayu a jihar Talabere wanda ya sanadiyar rasuwar sojawa 28 na ƙasar Nijar. Muna tare da gwamnatin ƙasar Nijar da talakawan shi, haka zalika da sauran ƙasashen da ke fuskantar tashin hankalin na 'yan ta'adda, kamar yadda sanarwar ta bayyana. ministocin da ke kula da al'amuran tsaro na kasashen su da yawo sun kuduri aniyar yin aiki hannu da hannu da kasar najeriya don ƙara ƙarfafa matakan tsaro albarkacin babban zaman taron ministoci karo na goma sha biyu na ƙarshen shekara wanda ya wakana a abuja a ranar 16 ga watan mayu da ta gabata shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari a cikin wata sanarwa ya yi kira da a gudanar da al'amuran daidai ka'idodi da yarjejeniyar da yawo ta tsida dangance da zuwa da zuwa na jama'a da kuma kayayyakinsu kare kare wasu gungun jama'a fadawa a cikin tsarin 'yan boko haram shine madubin wani zaman taron da ya hada 'yan jarida na kasar niger na kasar chad da na kamaru a birnin yamai tun jiya kuma zai kana tsawon kwanaki uku masu zuwa a cewar kleman siyanka shugaban equal access na kasar chad ma'anar yin wannan zaman taron ita ce duba hanyoyin da za a wayar da kan al'umma ta hanyar kafofin watsa labarai ga dai firarsu da gungu muhammad dantani Mun nemi mu shirya wannan taro na kafofi domin kafofi da ke aiki da shirin muryar zaman lafiya sai nazari kan yadda za a iya daga shirye-shirye daga gidajen rediyo a rage raunin wasu al'ummomi ga alakar su da Boko Haram. Makasudin shine tantance me yasa wasu al'ummomi sun kasancewa kusa da Boko Haram kuma yaya cikin lallashi za a iya fitar da su daga wannan matsala domin kada shawa ta ja su kan ayyukan Boko Haram baki ɗaya domin neman kalamai neman hali neman damammaki na ganar da su cewa suna bisa muguwar hanya kuma ya kamata su dawo baya domin kasance a bisa hanya ta gari ta ci gaban kowane yanki tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro da na siyasa. mazaunan garin ayyaru a cikin jihar talabiri na kokawa da zamantakewar su da dorna da ke ci gaba da musu banna a cikin gonakansu na shinkafa da wasu garake a cewar mazaunan garin na ayyuru babu wani yunkurin da ma'aikatar gandun daji ta yi a game da koken nasu ga dai abun da suka shaida ma abdullahi ahmadu Ko yanzu haka akwai ɓanna sosai a cikin gonakin kabewa da na dankali ba za mu iya kyalewa ba mun sha kai damuwar mu ga sarakunan mu ga malaman daji ga ma'aikatar da abin ya shafa amma har yanzu malaman daji ba su taɓa shawarta mana mafita ba. Ba mu da mafita a kan cuɗaya tsakanin al'umma da kuma dorina. Muna rayuwa tare da su ba tare da sanin yadda za mu ciwo kan matsalar ba. Mun mai da komai ga Allah. Jami'an ganin namun daji suna iya ƙoƙarinsu. Mu dakata ne a bangaren na ayyaru inda zamantakewar tsakanin al'ummar ayyurun da dorna ke ci gaba da kawo cikas ga rayuwar mazauna garin na ayyuru. Dalilin bannar donira take yi a cikin gonakai da kuma fadawar da take ma jama'a. Banna an samu wato banna kamar a bana goma sha hudu sabanin 62 a shekara ta 2018 kamar yadda Abdullahi Ahmadu darakta na ma'aikatar gandun daji ta gundumar ta ayyaro ya shaida ma abdullahi amadu a yau da sahi A shekara 2018 mun samu mutane 63 da suka kawo muna sanarwar korafi. A shekara 2019 mun samu 13. Muna yin rajista sai mu aikewa magabatanmu domin sanar da su. Akwai gonakin albasa da dankali da dorina suka kai wa hari suka haddasa barna. Akwai kuma waɗanda kwale-kwale ne suka jirkice da shi suka kakkarya shi. Akwai waɗanda aka yi wa barna na ba su sanar da mu ba suna cewa mu ba ma hubasa na ba su diya suna iya zuwa mu tantance su watakila a saka su a cikin haƙinsu. Sai da abincin dabbobi a kan farashi mai sauƙi cewa da bahu a kan jika hudu. Wannan shi ne farashin da ma'aikatar ministan noma ta tseda a ranar goma ga watan Mayu a garirin Adarbi Senate. ingal da ifiron da ke cikin kwamilkin agadas wannan kuma don kawo ma makyaya da basu da wani hini sauki a wannan lokacin na tsaka mai wuya kamar yadda abubakar hamani daraktan ma'aikatar kiwo ta jihar agadas ya shaida ma musamman Mun shirge ton 640 na dusa alkama a adar bisanet da kuma engel da kuma ton 60 a ifirowan da kuma ton 50 na dusa alkama a birnin agades da ake na ana sayarwa a cikin farashi mai rahusa. Sako na nauyin kilo 50 ana sayar da shi ne a kan jika hudu. Mun tantance wuraren kuma wurare ne matattarar dabbobi wanda idan kuka tafi ingal ko kuma adar bisanet akwai dimbin dabbobi masu wucewa da suke amfana da wannan cimaka kuma muna dafawa makiyaya da ba su da isasshen karfi domin ba su damar bunƙasa kiyonsu na wadata iyalai da suke cikin karkara euh, Allahu Akbar ahmadu Umar wanda ake kira da suna Bonkano ya riga mu gidan gaskiya a jiya. a lokacin da yake raye mariganyi ya yi aiki ƙarƙashin mulkin mariganyi sai nukunce daga shekara 1974 zuwa 1987 inda ya jagoranci ma'aikatar 'yan sanda ta wannan lokacin kuma shine aminin tsohon shugaban kasar haka zalika yana ɗaya daga cikin shika-shikan babban zaman taron ƙasa conference national na shekara ta 1991 wanda kuma shine matsirar demokradiyya a ƙasar niger a cewar wani daga cikin yallan marganyin an binne shi a yau da sahe a darena ƙauyensu da ke kan hanyar namaru allah ya ji kanshi. bayan da juju a jiya ya bayyana cewar yajin aikin na malaman jami'a da zai wato da suma daga 20 zuwa 24 ga wannan watan baya cikin ka'ida kungiyar ta malaman jami'a sinexa ta dakatar da yajin aikin nata a cewar magatakardan kungiyar na bala a dare za su tattaunawa tsakaninsu daga bisani kuma su dawo su ci gaba da yajin aikin tunda da kundin tsarin mulkin shi ya ba su wannan 'yancin ga dai su da tarnar ahmed fudai a lokaci guda gwamnati kin ga kiran mu yace a aza hannu ga takarda don a ciwo kan wanga yajin aiki kuma wannan lokacin wanga gwamnati kin ya kai karan ka san mu muna kokowa saboda a kare dogar ƙasa ba ta yiwa a kai ƙaran mu. kuma jijji ba mu rashin gaskiya a ce ba mu yi aiki da wannan sakamako na jijji ba kuma sakamako ne wanda shashaf nan da nan ai aiki da shi ko da aka waɗi mu ma nan da nan muka ce ma dukka militan na ƙungiyar mu mun tsaye da yajin aiki hawa ta rana amma wannan sakamako bai kashe 'yancin mu ba na yajin aiki mun yi garaba tun saftamba har bisa wanga watan Mayu a ce shi gwamnati shi ɗaya ne zai shan sa ba ta yi wa. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A kwalewa. Tar da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tar da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tar da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tar da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Watanni biyu kacal su ne adadin karatun da ɗalibai suka yi a wannan shekara ta 2018-2019 a bangaren jami'o'in ƙasar Nijar dalilin yajin aikin malaman jami'ar. Ya kamata a ɗauki ƙwararren matakai don tunkarar karatun shekara mai zuwa, in ji Profesa Muhammad Bazanfare, shugaban jami'a ta Zandar a cikin rahoton namu na musamman da Mustapha Mamman Sani haɗo muna tun daga damagarin. Tsimbirin yajin aiki na malaman jami'ar Nijar ya janyo tseko a jami'o'in gwamnati a cewar shugaban jami'ar Zandar Muhammad Bazamfare da ya nuna cewa baya ga jami'ar Agadas da kuma tsangayar iliktanci ta jami'ar Yamai rukunonin ɗalibai uku ne za a game a wannan shekara a shekarar farko bayan bakaɗin shekara ta 2019. Ba mu so barin ɗaliban jami'a na shekara 2018 suna garari bisa hanya ba. Mun ɗauke su sun fara ɗaukar darussa na watan Oktoba Nuwamba ne lokacin da malaman jami'a suka tsunduma yajin aiki. Jadawalin shekara bai kare ba, balle a yi maganar shekara ta 2018-2019 al'amari ne da ya mamaye duka jami'o'inmu in ban da tsangayar koyon aikin likita ta yamai da kuma jami'ar agades alhali dukan shugabannin jami'ar nijar sun sare bisa shekara da ke shirin karewa domin darussan cike gibin baya amma maimakon haka shugaban jami'ar muhammad bazamfare ya yi tsokaci a watan janairu na wannan shekara mun shirya shirya wata babban muhawara da ta haɗa shugabannin jami'o'i a Yamai. Mun yi raskunan sakamakon yanayin duka jami'o'i. Mun gano tsarin karatun shekara 2017-2018 bai kammala ba, amma shekara 2018-2019 mun yi gyara muna tunanin komi zai zo daidai sai malaman jami'a suka tsunduma wannan yajin aiki abin da ya kawo cikas sosai yanzu inda matsalar take ya ake kallon jami'ar a waje. an persuwa university a l'extérieur. Duk da matsalolin kuɗi da wannan zai canyo ɗaliban da za su zo su ma za a ɗauke su ko ma menene shugabannin jami'o'i ne za su yi nazarin matakai. Sabin ɗaliban jami'a na dubi da goma sha takwas ba su yi da karatu ba da na dubi da goma sha bakwai sai kuma ga na dubi da goma sha tara nauyi ne da ya rataya a wuyan mu ɗauki matakai don kada mu bar ɗaliban suna ta garari bisa hanya matsalar da da muke fuskanta shine rashin isassun malamai. Ko ta halin kaka dai ba za mu so dalibai su ta yawon garari bisa hanya ba. Sannan a gani na ƙungiyar Snacks ya kamata ta sassauta tunda tuni ha an kada ƙuri'a amincewa da dokar. Nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a yanzu kuma sai a dakanci sashen zabarbanci tare da Musa Hassan. yi saurari lafiya, mu sha ruwa lafiya, masu salam. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan akan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. Akan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. Akan lamba 101.9 zangon FM. Da Radio Sahara. Akan lamba 97 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. Akan lamba 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. Akan lamba 94 zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. Akan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.